sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, noman da dalal FM. a ƙasar Ghana. Ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Muhammad Hafiz Baballe ne da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta amsa cewa 'yan Boko Haram sun kashe mata wasu sojoji amma ba kamar yadda ake cewa ba sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa Firayim Ministan ƙasar Birji Rafini yana ziyarar duba ayyuka na babban bikin da za a yi a watan Disamba mai zuwa a jihar da magaram. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba na tafe da shirin jawabai daga dattawa, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump na ƙoƙarin rage muhimmancin wani rahoto wanda aka fitar jiya jama'a wanda ya ƙunshi wani gargaɗi mai tsanani kan abin da ka faru sanadiyar canjin yanayi a Amurka. fadar shugaban amurka ta white house ta ce akasari rahoton ya ta'allaka ne kan abin da fadar ta kira wasu hasasoshi masu tsanani waɗanda ba yi la'akari da sabbin fasahohin zamani da wasu 'yan dabarun da ake amfani da su waɗanda za su rage gurɓata muhalli da iskar kaban ke yi da kuma illa ga muhallin ba shirin amurka na binciken canji a duniya na us global Uh, change research wanda haɗaka ce ta ma'aikatu da cibiyoyi wajen goma sha uku ya gabatar da kashi na hudu na sakamakon bincike kan canjin yanayin wanda ƙwararru wajen ɗari uku suka haɗa wanda ya yi hasashen cewa irin waɗannan bala'o'in za su karu su zama su daɗa yin tsanani muddin ba a ɗau matakai na kare tattalin arzikin amurka da muhalli da lafiyar jama'a da kuma walwalar jama'a cikin shekaru masu zuwa ba mai magana da yawun fadar ta white house linsa walters ta lura cewa tun zamanin tsohon shugaban amurka barack obama aka fara harhaɗa wannan bayanin masu zanga-zanga nuna fushinsu da manufofin gwamnati sun fafata da 'yan sanda a yau dinnan asabar a champs elzi da ke birnin paris a wani zagaye na zanga-zangar da ake yi ta nuna bijirewa ga shugaban faransa emmanuel macron 'yan sanda sun yi ta jefa barkonon tsohuwa da ruwan zafi a shahararren wurin nan saboda su kori masu zanga-zanga daga ofisoshin shugaban ƙasa da ke fadar ta LG Palace. dubban mutane ne dai suka taru a paris babban birnin kasar faransa don su yi zanga-zanga saboda kuɗin da aka ƙara kan wato man fetur baya ga mutane biyu da suka mutu wasu mutane takwas ciki har da 'yan sanda sun samu raunuka wani ɗan ra'ayin riƙau mai rubuce-rubuce kuma na hannun daman shugaban amurka donald trump wanda har ila yau kuma aminin wani aminin trump ɗin ne roger stone jiya jama'a ya bayyana cewa yana kan tattaunawa kan yadda zai bada haɗin kansa ga wato kwamitin bincike na robert muller to sai dai mutumin mai suna jeremy corsi ya yi bayani kan irin tattaunawar da ake yi da shi wato da tsakaninsa da kwamitin bincike na robert muller ɗin wanda ke binciken katsalandan ɗin da ake zargin rasha ta yi a zaben shugaban amurka na shekara 2016 to amma a wani shiri na ta kafar uh, youtube a makon jiya kosi ya ce yana kyautata zaton za a tuhume shi da laifin shata karya ga jami'an bincike na tarayya kwamitin binciken mula ya ce koko ya yi tambayoyi ma kursi kan alakar stone da kafar kwarmata bayanan nan na wikileaks cibiyar leƙen asirin tsaro ta amurka tana da yakinin cewa rasha ce ta bai wa kafar wikileaks bayanan sirri a kan wato da aka kwarmato waɗanda suka shafi wato hillary clinton Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. fara ne daga Najeriya, inda za ku ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta tabbatar da mutuwar sojojinta a wani hari da kungiyar Boko Haram ta kai a Matele da ke jihar Borno, amma ta ce an wuce makaɗi da rawa a wajen bayani. Ga Hassan kai na da cikakken bayani daga Abuja. Wata sanarwa da rundunar sojojin Najeriya ta fitar ta amince cewar lalle mayakan Boko Haram sun kai hari a sansanin bataliya ta 157 da ke metele amma akwai ƙarin gishiri bisa yadda ake ta ta wannan labari tun da fari dai jaridun najeriya sun ba da rahotannin cewar fiye da sojan najeriya 100 'yan boko haram suka kashe al'amarin da sojojin suka ce ba gaskiya ba ne abin da ya tada hankalin 'yan najeriya shine rahotanni sun nuna cewar mayakan na boko haram sun yi basaja inda suka zo sansanin a matsayin sojoji 'yan uwa abokan aiki kafin daga bisani su auka masu al'amarin da masanin tsaro win commander musa isa salman ke cewar an ɗanyi sakaci akwai abin da ake cema operational lapses wato sakaci kenan yadda waɗanda ke santiri ya kamata su kamar idan mota ta taho akwai tambayoyin da ya kamata mutanen akwai dai binciken da ya kamata a yi a wurin shiga da sauransu ko da ka san mutum ka tambaye shi wa'annan abubuwa ka tambaye saboda ta haka kaɗai za ka iya tsirar da kanka ka tsira da kuma wa'anda alhakin tsare su yake a kanka domin duk wanda ya ga cewa mutum ya wuce gate sai ka ga za su ga cewa argiya duka yan wa'annan tambayoyin ba tare da sun san cewa a shakila ba ka ga so sakacin mutum ɗaya ko biyu sai shafi duka a mutanen da ke wurin ya sa rayukan shi cikin hatsari saboda haka dole a dinga kiyayewa. mai sharhi kan tsaro muhammad bin ibrahim na ganin wannan gazawar gwamnati ne baki ɗaya daya. Akwai gazawa matuƙa sosai game da bangaren gwamnatin wanda ya bayyana karara duk da kuma don kuɗin da ake ta warewa ana kan harkar tsaro a ce an wayi gari wannan wulakanci da ake ma sojojin Najeriya ya faru wannan babban abin takaici ne musamman aka yi la'akari da irin tallar da gwamnatin take yi cewa ta shawo kan maganin boko haram ta ɗaya fuskan kuma ya ɗin da take yi akan ta yi ta ƙarfin boko haram ta gama da boko haram akan ƙarya wannan ya kamata zama ma gwamnatin buhari darasi saboda da surutu da hayaniyar boko haram ta yaƙi gwamnatin jonathan kamar yadda mun sha faɗa gwamnatin buhari ba ta yaƙi boko haram ba abinda gwamnatin buhari ta yaƙa shi ne ta ciccire shingaye da sojoji suke sawa a bakin hanya sai mutane suka kama an yaki boko haram amma masanin tsaro air commander baba gama wa mai ritaya na da ra'ayi na daban duka wanda suka faɗi wannan abu a gaskiya ba su yi wa buhari adalci ba ba su yi wa gwamnatin najeriya adalci ba ba su mana adalci ne da muka fito daga wannan yanki na na wasu dalili kuwa kowa ya san gwamnatin buhari ta yi rawan gani kuma ta yaƙi boko haram kuma ta samu nasarori duba da yadda yan boko haram suke kai hare-hare masu zafi a baya bayan nan kuma suke samun nasara me ka ce dangane da wannan a dole ne an samu akasi amma kuma ba za a ce ba a samu nasarori ba mazauna arewa maso gabas irin su malam ibrahim muhammad da maturu na mai cewar hare-haren na baya bayan nan na ta da musu hankali kiyar magana babu wani mutum wanda yanzu yake zaune a wannan area ta samu wanda ya mori zaman lafiyan da aka samu tsawon shekaru tun daga zuwan gwamnatin nan wanda wannan abin baya damunsa. Muna da kyakkyawan fata wa wannan gwamnati dan akwai abin da ya kamata gwamnati ta duba a bangaren ta ta ƙara jan ɗamara ta kara yin kaini mu rage asarar sojoji kuma a ci nasara a yakin nan gaskiya ya kamata shugaban ƙasa ya duba wannan bangare sosai a yi abin da ya kamata a yi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ka taimaki soja ko gidan su ko A gaida Hassan Maina Kaina, to yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda za ku ji cewa firaministan Ministan ƙasar Birji Rafini yana ziyarar duba ayyuka na babban bikin da za a yi a watan Disamba mai zuwa a jihar Damagaram, ga tamar abari da ƙarin bayani. yayin da ya rage 'yan kwanaki a yi sallar 18 ga watan disamba ta zandar sabuwa a nan jihar da magaran kamfanonin gine-gine da 'yan kungilar da aka ba nauyin ayyukan sun dukufa ba ji ba gani wajen aiki dan ganin an kammala a lokaci abin da ya kawo firaministan jamhuriyar nijar birji rafini gani da ido inda aka kwana lalle mun ga ayyukan da ake filin jirgi aiki ya kusa karewa zandar ta samu filin jirgi wanda ya kamace ta da ita zandar babban gari ne kamata yi ta samu filin jirgi inda manya-manyan jirage suke iya sabta ya zowa su iya tashi lalle wannan an same shi ya shiga hannu da tabbata kuma ga hanyoyi mun ga aikin da aka yi aiki mai kyau abin da mun ka gani ya gamshe mu sosai kamin 18 desambar ta zo ina tama abin da na gane duk ayyukan da an ka fuskanta za a same su an gama ayyuka. sai in ce alhamdulillah zandar sabuwa zandar za ta zan zinariya ba ma sabuwa kare ba. Firaministan ya kara da cewa ayyukan nan ba ma na sallar ba ne wata hanya ce ta karfafa tattalin arziki da ci gaban da magaran da ma kasar nan ba batun siyasa dan dai da magaran ita ma ta bi sahun sauran birane na duniya. Garin da magaran wannan shine za samu wataran ta zama kamar babban yushiki na development na garin zandar fiska a nan ba hanya ce ba kare ta aje a dawo ba za a samu wata babbar rayuwa bisa wannan hanya ya kamata a samu mata sunan da zai sa lalle a yi tunani bisa wannan eh, ayyukan da aka yi kuma waɗanda za a kenan alhamdulillah wannan gurin da aka sa gaba sai mu ce ya cika tunda jama'a ta gani ayyukan da an kai mata wanda an kai dan rayuwarsu kuma ba saboda siyasa ba ba saboda wani guri daban dan rayuwarsu don kuma zandar ta zan kamar sauran kapital kin jihohinmu ta ma ta bunƙasa. To ko yaya ne ra'ayin mazauna garin da magaran ga abin da wasu su ke cewa. Ahmad Rufai Abubakar mun ji daɗin zauwar Prime Minister sai mu ce alhamdulillah wannan sallah da take jujjuyawa daga wannan jiha zuwa wannan jiha kafin ta sake kewayo mu wannan kwalta da muka gani da aikace aikace da ake mu a cikin gari ko da mu ba mu ga sauran ba ɗiyan mu ko jikokin mu sa ga sauran mu wallahi ko mu ya mu. Sunana Zulaha yanzu yadda jirgi zai sabka a nan da magaran ba sai an je ya mai ba. da ko alhazan mu su tashi tahiya sai sun tahiya mai sun bata lokaci a can yanzu hankali kwance kana gidanka daga nan za a kiraye ka jirgi daga damagaran zai tashi kin ga wannan ma wani ci gaba ne muka samu mamma mutari amadu wa'inda suke magabata na cikin gari ya kamata su ɗauki matakai a tattala abubuwan da aka yi kowane bangare a ba shi shi a ɗauki ma'aikata su wanda za su kula da ayyukan da aka yi su zame mana masu amfani har kullum mu daga cin amfanin su malam abduljalil aikace aikace da ake in kuka lura har yanzu ai an yi gidaje sabi wanda aka ba masu ƙarfi wannan gina ka ba babu wasu masu ƙaramin ƙarfi a ciki amma babu gidan shan magani babu wani masallaci babu gidan doci da marayu ba sa shawara da yan adawa ba sa shawara da yan wararen hula suke tuwo na miya na su shika daka shika daka tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger to a gaida tamar abari yanzu kuma ga shirinmu na gaba jawabai daga dattawa Assalamu alaikum masu saurare barkamu sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Za ku ji gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a mako mai shuɗewa. APC ta kaddamar da kwamitin sulhu don shawo kan waɗanda ba su yi nasarar zaben fidda gwani ba su mai da wuka kube. Ga sakataren jam'iyyar mai labu ne. Kowa da ya fito ya takarar na yana da jiha. Jiha da yake da kuma tarayya duka akwai guraben da za su iya su nema mutane gurare da za su zauna su masu bauta a ƙasarsu da al'ummansu. Yayin da hukumar zaben Najeriya ta dige dokar fara kamfen ɗin takarar shugaban ƙasa masanin siyasa Abubakar Kadi Buhari ya ce ba bambancin manufa ta zahiri tsakanin shugaba Buhari da Atiku. Babu wani bambanci sosai tsakanin waɗannan kundaye sai dai kawai ta fuskar turancin da aka yi da kuma suwa suka rubuta su. Yayin da Munir dan iya zama sabon mataimakin gwamnan Sokoto an kafa dokar ta ɓace a sassan Bauchi biyo bayan fitinan taron tana da wani matashi da ta yi sanadiyar mutuwar mutum uku. tsohon shugaban najeriya jonathan ya kaddamar da littafinsa mai takin 'yan sa'o'in da na mika mulki yana mai cewa san ba gaskiya a zargin da aka yi masa na cewa shi girgiro boko haram da rage al'ummar arewa nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya kai tsaye ga jawabai daga dattawa dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawaban kuwa su ne mai martaba sarkin birnin gwari malam zubair mai gwari na biyu da mai martaba sarkin jarawan jos agwam ezre isaac azi wakili da kuma sarkin jama'a a kaduna alhaji muhammad isa muhammadu da farko dai ga mai martaba sarkin birnin gwari a kaduna malin zubayar mai gwari na biyu to rahman rahim assalamu alaikum yan uwana mutanen najeriya musamman mutanen arewa kuma mabiya ya kamata mu sani cewa a duk abin da ake a duniya babu wanda za a ce ya iya komi ya san komi zai iya komi kuma sai dai kawai gwargwadon abin da Allah ya ba mu iko zai yi musamman shugabanci muna kira ga jama'ar mu musamman waɗanda suke jin su suka zaɓi waɗannan shugabanni su sani ba za su iya biya musu bukatun su duka ba don kowa na da bukatarsa amma dai gwargwado muna fata za su ji tsoron Allah su kyautata ma mutane mun kuma mai haƙuri da su gwargwado inda muka ga ba daidai ba mu gaya masu amma muna kira kar a rinka bin mutane a musguna masu ko a ba su tsoro ko a firgita su muna fata duk abin da za a yi a shi cikin kan ka'ida kuma da tsoron Allah muna kira ga al'ummar musamman arewa nan da muke da rikita rikita iri iri na masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya ya kamata ne mu yi haƙuri da juna in ta kama ma ya kamata fulani su samu gurin zama na dindindin yadda duk sauran ake a duk kasashen duniya ah, fulani suna zanna a guri ne da gidajensu da gonakinsu wannan tafiya kaiwa da komawa din har a ta rikici kan burtali ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin da ba zai yiwu ba a zanna lafiya su kuma waɗanda suke satan shanu suke firgita jama'a ya kamata su bari domin ah, al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai to kada abin ya zama kuma faɗa tsakanin makiyaya da manoma ah, muna fata ah, dukan najeriya allah ba mu zaman lafiya shugabanninmu allah ba su tsoron allah allah ya sa su yi adalci gare mu ah, mun gode kwarai da gaske allah ya ba mu zaman lafiya shi kuwa sarkin jarawan jos agwam azir azi wakili cewa ya yi zan dauki wannan zarafi ne gargaji da mu da zaman lafiya mun duba lokaci su sardauna su yi magana da murya da duka mu yan jihar arewa duka mu yan plateau yan plateau ne ko kai waye iri eh, yare ko firon bayari anaguta angas lantan da shandam da su suka allah ya ajiye mu mu yi zaman tarayya da allah baya son mu yi zaman tarayya da ya raba mu yana da wannan amma ya hada mu Allah ina roƙo mu koma mai wannan zaman lafiya Allah ya kawo mana arziki a wannan kasa fiye da yadda muke zato amma idan babu zaman lafiya ba za mu ci ta ba idan akwai zaman lafiya ai ga kowa zai samu abinda Allah ya bashi iko samuwa addini sun rai ne Allah yana da ya tilasa mun bi addini da amma bai haka ba ya ba kowa ka zabi na zaba amma kuma ga hakirorin inda ka bi inda zaka bi ga nan domin haka yanwa bari mu manta da bambanci bambance na ta kashe juna ba zai biya mana bukata mu tabbata fa a rana da karshe kowa zai je ba da lissafi kansa a gaban ubangiji abin da kayi ko da to ko kwato rana da karshe ba akwai shari'a kowa zai ba da lissafi da mun san irin shirin da Allah ya mu a can shirin da ya mana a can ya fi zaman da muke da shi mu zai zama eh, dadi mu koya yadda za mu rungumi juna domin kowa ya samu albarkan da Allah ya ayyama kowa manta da babban musamman ina koma plateau da ana zaman tarayya an waye gari sai aka suka su ra'ayi barkace ya zama to muna kallon juna kaman kare da damisa wannan ba zai fice mu ba bari mu zama inda Allah yana bukacin mu yi zama domin mu ci gaba da zama tarayya domin development ne ina roko mu manta da bambanci mu yi zaman tarayya in ci moriyar kasar mu inda ya la'aji nan kuma biye da haka zan roka zan kuma ba da shawara mu shugabanni idan talakawa sun ga mu shugaban mun hada kai wane ne zai hada wani amma mu shugaban Allah ya bamu al'aki na rike jama'a idan mun hada kai kamar a ce ni sarkin jarawa ga sarkin duron ga sarkin guda ga sarkin yankan an ga mu muna cuɗanya muna zaman tarayya ai na baya dole su bi bayan mu ni ka ga tanzania shi shugabanni ne ba su rungumi juna ba mu ne alamu mu ne ambassador na Allah Allah ba zai sauka ya yi mulki a nan ba ya kam ina yi amfani da dan adam wanda ya yi shi a kamalinsa domin haka ina roka da babban murya mu dubi Allah mu mu dubi rayuwar mu mu dubi abin da shari'an Allah zai nan gaba menene na menene zan yi domin in samu wannan salama menene zan yi domin na baya su ji dadi domin haka yanwa na roko mu manta da bambanci bambanci mu rungume juna nan ne na mu za su yi koyi nan ne za mu kawar da irin rigimin da yana tsakanin abun yana mu ba gwamnati ba ne idan mun yarda cewa eh za mu yi zaman tare ba abin da zai hana mu amma idan ba mu yarda ba wani babban abun da nake gani da kuskin da muna yi cewa idan an taba mutum sai ce sai ya rama game da sai na rama nan ne ya sa rigima ba ta karuwa amma idan aka yi mutum ka yi hakuri wankan ya hakuri za mu ci gaba da tafiya. Shi ma sarkin jama'a Alhaji Muhammadu Isa Muhammadu ya ce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ina yin sallama ga dukkan al'umman Arewa in kuma yi musu fatan alheri in kuma ƙari kira gare su da mu ƙara haɗa kanmu kamar da aka san Arewa a da can a zamanin Sardauna ana zaman lafiya ba a san wani ƙabilanci ko kuma addini ba. to abubuwan yanzu sun so mu barewa to amma cikin ikon allah a 'yan wa'annan lokutan ana samun haɗin kai da kuma zaman lafiya a fiya lokutan baya to don haka ina kira ga al'umman arewa da cewa mu haɗa kanmu mu san mutuncin yan uwanmu mu san mutuncin junanmu domin mu yi ma mu abin da zai kawo na mutunci da kuma ci gaba domin 'ya'yanmu da jikokinmu muna yin addu'a akan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kuma wannan yanki namu ta arewa Allah ya albarkace mu ya sa mu kwanci juna a zona lafiya a haɗa kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali ina ƙara ɗaukan wannan dama a madadin ni kaina da dukkan jama'a na mu ce muna ƙara kira ga jama'an arewa da mu ji tsoron Allah mu san Allah ne halicce mu mu san mutuncin junan mu mu yi ma abin da zai kama kasa mu zaman lafiya domin aka duba arewa da ta taso ma lallacewa a yanzu maganan makarantu maganan masana'antu duk abubuwan namu ya ja da baya yara ba makarantar boko ba na arabiya harkokin kasuwanci duk ya durkushe to idan muka tattara hankalinmu wuri daya muka natsu muka haɗa hankalinmu wuri daya to za mu ma ƙasar mu abin da zai ja mana ɗaukaka da farin jini domin arewan namu a zamanin sa na lokacin da muke jin abubuwa ba haka suke ba idan ka dubi arewan yanzu kamar kamfanoni railway makarantu da masana'antu duka a arewan su gurguje to amma zamanin sadona ba san da irin wayannan abubuwan ba ba san bambancin yare ko na kabila ba duka ana kishin arewa ne to babu abin da zai gagara ni dai na ƙara kira ga jama'anmu da mu ji tsoron Allah mu san Allah ne halicce mu a wannan yanki namu mai albarka domin yankin arewa babban yanki ne wanda Allah ya ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma ƙwazo to amma 'yan shekarun nan da aka shigo to shi ya zo shiga tsakaninmu to na ƙara roƙon al'umman arewa da mu kara haɗa kai mu ji tsoron Allah mu ji tausayin 'ya'yanmu da ƙasanmu da kuma yankinmu mu yi abin da zai kama ƙasanmu zaman lafiya da ci gaba domin 'ya'yanmu su samu aikin yi su samu ilimi su samu kwanciyar hankali domin sai da ilimi za a samu abubuwan duniya to yanzu makarantun namu duk sun durkushe saboda tashi-tashin hankula wayansu makarantun an kukona wayansu makarantun saboda rashin zaman lafiya ba a zuwa to amma idan muka ji muka haɗa hankulan mu tura maganin bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi mu zamanto uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya arewa mai kishin arewan namu domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi muna da hasken mutane masu ilimi masu basira masu kaifin hankali kuma jarumai don na ƙara roƙo da kuma yin addu'a kan Allah Ubangiji ta Allah da ya tausaya mana mu ko mu ji tausayin kanmu mu makasan mu abin da zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba domin Najeriya babban ƙasa ce to duk ci gaban da aka sama wannan ƙasa mu yan arewa ne suka jawo shi to ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi da wannan yanki namu na arewa to ina son yi amfani da wannan dama in ce na kira ga malaman na Christianity da Muslim so ci gaba da faɗakar da jama'anmu kan muhimmancin addini da kuma son juna domin allah da ya halicce mu shi ya san abin da ya fi zama daidai ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kakashe junanmu to na roƙon jama'a da mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan namu guda biyu suka koya mana jin tausayin juna rikon amana da kuma jin tsoron Allah na roƙon allah ubangiji ya sa 'yan arewan namu na yanzu su san irin abubuwan da 'yan arewan namu na da irin marigayi a an Amadu bello janar hassan usman katsina da dai sauransu suka yi aiki irin na arewan ta ci gaba to gashi yanzu arewa ta tasar ma yadda take a yanzu to na cewa na ƙara kira ga buban muriya da 'yan arewa musamman manyan arewa namu da suke a yanzu a raye musamman janar yakubu gawan general abdulsalam abubakar janar ibrahim badamasu babangira da shi janar muhammadu buhari da alhaji shehu usman aliyu shagari da kuma manyan sarakunan arewa da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna mun samu zaman lafiya wannan yanki namu domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan wuri muna yin arewa mu fatan alheri da addu'a Allah ya ƙara tabbata mana zaman lafiya domin a samu ilimi da ayyukan yi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da wamman salamu alaikum To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaida Ibrahim kalmasi Garba ga shiri na gaba wato labaran wasanni a takaice. wasanni a takaice. najeriya da kasar afirka ta kudu sun sami tsallakewa zuwa matakin wasannin kusa da na karshe na gasar kwallon kafar mata ta cin kofin nahiyar afirka da ake fafatawa a kasar ghana kasar afirka ta kudu ce ke saman rukunin nasu na biyu na gasar tare da maki bakwai da ta samu a wasanni uku na matakin rukuni bayan da yau ta yi kunnen doki da zambia da ci ɗaya da ɗaya najeriya ko ta lalasa equatorial guinea da zunzurutun ci shida da nema kuma ita ce ta biyu a rukunin da maki shida bayan da ta yi nasara a wasanni biyu ta kuma sha kashi a ɗaya tun da farko a rukunin a kasashen kamaru da mali sun sami haihuwa zuwa matakin na kusa da na karshe inda aka yi wa jarar da kasar ghana da ke karbar bakuncin gasar yanzu a matakin na kusa da na karshe kasar kamaru za ta kara da najeriya yayin da ita ko kasar afirka ta kudu za ta fafata da kasar mali A Ingila kungiyar kwallon kafar Manchester City ta sami nasara a wasan gasar Premier karo na takwas a jere a yau bayan da ta bi West Ham United har gida ta doke ta da ci hudu da nema. Wannan nasarar ta baiwa City din damar ci gaba da shugabancin teburin gasar ta Premier da maki 35 kuma har kawo wannan makon na goma sha uku a gasar ba a taba doke ta ba. A sauran wasannin gasar ta Premier da aka fafata a yau Liverpool ta doke Watford da ci uku da nema Fulham ta yi galaba akan Southampton da ci uku da biyu everton ta doke cardiff city da ci ɗaya da nema yayin da manchester united ta yi kunnen doki da crystal palace ba ci ko ɗaya ita ma leicester kunnen doki ta yi a gidan brighton da ci ɗaya da ɗaya a ƙasar spain kuma ƙungiyar real madrid ta sha kashi a hannun ebar da ci uku da nema a wasan gasar la liga a yau lamarin da ya takaita kamun ludayin sabon kocin real din santiago solari da nasara da farko an bai wa solari dan ƙasar argentina aikin horar da 'yan wasan ƙungiyar na riƙon ƙwarya to amma daga bisani aka ba shi aikin na dindindin bayan da ya yi galaba a wasanni hudu da ƙungiyar ta buga bayan korar tsohon kocin ta julian lopetogi a kasar italiya kuma kungiyar kwallon kafar inter milan ta shirya fafatawa da takwararta juventus a fafutukar sayan shahararren dan wasan kungiyar manchester united ta ingila paul pogba inda ta yi matsayar sadaukar da dan ta ivan perisic domin samun pogba rahotanni kuma sun tabbatar da cewa kocin united din jose mourinho yana bukace da 'yan wasa biyu na inter milan din da suka hada da shi perisic da kuma dan wasan baya milan skriniar murtala faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. A gaida Murtala Faruku Sanyin na ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A takaice masu zanga-zangar nuna fushinsu da manufofin gwamnati sun fafata da 'yan sanda a yau dinnan Asabar a can Elize da ke birnin Paris a wani zagaye na zanga-zangar da ake yi ta nuna bijirewa ga shugaban Faransa Manuel Macron. Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji mu da wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ibrahim ka almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya da Solomon Abu wanda ya haɗa mana sauti da injiniyanmu na wannan lokaci. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai gobe.